jim kaɗan bayan kammala taron manema labarai a nan abuja na tambayi jagoran tawagar da zababben shugaban ƙasar gambia mr adama baro ya turo najeriya ko me ke tafe da su? <clears throat> My name is uh, Mai Ahmad Fati. I the leader of the Gambia Moral Congress, GMC. Sunana Mai Ahmad Fati, ni ne shugaban jam'iyyar Gambian Moral Congress. Muna nan ne a hukumance don marawa hoɓɓasan da shugabannin kasashen yammacin Afirka uh, suka yi. Da aka tura wasu shugabanni zuwa Gambia, kuma suka dawo da jawabi wannan mako da ya kare, inda uh, shugabannin suka zauna don tattauna wannan batu. A matsayin mu na masu ruwa da tsaki, zababben shugaban kasar Gambia, Mr. Adama Barrow, ya ga dacewar dole ya turo mu zuwa nan Abuja don mu sa ido mu kuma mara kokarin na ECOWAS. To send a delegation to Abuja to be around in order to be able to support that process. Na kuma tambayi Ahmad Fati koyaya batun raɗe-raɗen da ake cewar shugaba baro zai gurfanar da shugaba yahaya jami da zaran ya karɓi mulki let me make it categorically clear president elect baro has never threatened anybody he has never threatened president eh, jami he has bari in faɗa ma karara zababban shugaban kasar gambia mr adama baro bai taɓa yi wa kowa barazana ba bai kuma taɓa yi wa shugaba jami barazana ba bai kuma taɓa gaya wa kowa cewar zai gurfanar da shugaba jami a gaban kuliya ba kurakuran da shugaba jami ya tafka ba shi ke gaban mu ba damuwar mu shine ciyar da Gambia gaba mu amshi mulki kamar yadda 'yan Gambia suka zaɓe mu domin mu yi wa 'yan Gambia hidima. Yanzu idan duka rarrashi bai sa shugaba Jami ya amince ya mika mulkin cikin ruwan sanyi ba. idan har kasashen yammacin afirka suka yanke shawarar amfani da karfin soja domin kawar da shi da kan mulki a matsayin ku na jagororin kawancen jam'iyyun gambia za ku goyi bayan haka we are convinced that the transition is on course and that come january 19 the gambia will have a new president sworn in muna da yakinin shirin mika mulki mai yiwuwa ne ranar 19 ga watan janairun shekara ta 2017 gambia za ta samu sabon shugaban kasa bani da shakka akan wannan mai girma zababban shugaban kasa mr adama baro zai tsare karagar mulki president elect baro will become his excellency Party, the President of the Republic of the Gambia. Kalaman Mai Ahmad Fati, shugaban jam'iyyar Gambian Moral Congress, jagoran tawagar da zaɓen shugaban ƙasar Gambia, Mr. Adama Baro ya turo Najeriya kenan. Hassan Mai na kaina, muryar Amurka daga Abuja, Najeriya.